Rundunar Sojin Najeriya ta ce ta kubutar da ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok tare da ɗanta guda ɗaya. Rundunar Sojin Najeriya ta ce ta ceto ta yarinya Marion Goshe wadda ake kyautata zaton ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace daga makarantar Sakandiren 'yan mata ta gwamnatin ta Chibok a Borno. Rundunar ta bayyana hakan ne a yau Laraba ta sahihin shafinta na Twitter rundunar sojojin Najeriya at headquarter Nigerian Army rundunar ta ce dakarun rundunar sojoji ta bataliya 26 da ke sintiri a kewayen Ngoshe a Borno sun kama wata mai suna Ngoshe da ɗanta ana kyautata zaton tana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace daga GGSS Chibok a cikin shekarar 2014 ana ci gaba da bincike akan lamarin ji bayanan rundunar haka zalika rundunar ta ƙara da cewa a ci gaba da farmakin da dakarun operation desert sanity tare da haɗin gwiwar cgtf suka yi sun sake yin wata gagarumar nasara a ranar talata wanda ya kasance yayin da aka kashe 'yan ta'addar iswap a kusa da gurzum a borno an lalata kasuwar 'yan ta'adda da sansanoni an kwato makamai da sauransu in ji bayanai a da muke addu'ar ubangiji allah ya zaunar da mu lafiya da kuma ba mu na gari amin ma amin